Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. idin babbar sallah shugaba buhari ya nuna farin ciki da cewa damuna ta yi albarka da ya amfani da damar wajen nana ta yaƙi da almundahana duk wanda aka samu ya yi sata ya ci amana za a ce ya maido in bai maido kun ba a san yadda za a ji. patience jonathan ta shigar da karan neman sako kuɗin ta dala miliyan goma sha biyar da hukumar efcc ta rike da nuna kuɗin na biyan magani ne a ƙetare ƙungiyar serap ta buƙaci gwamnatin najeriya ta gurfanar da patience gaban kotu don tuhumar almundahana abubakar abdulsalam mai yaƙi da cin hanci ne duk wanda aka same shi yana wani tuhuma kan dukiyar jama'a to dole a tabo shi an sauko arfa alhazan najeriya na shirin dawowa gida, shugaban hukumar alazan barista Abdullahi Muktar ya ce an samu nasarar da ta shallake ta bara, kama daga visa har zuwa masokan alfarma a Madina. da Suleiman ke jagorantar addu'a ga Najeriya a tantunan muna. Hutun Justice Adini ya sanya kanar sambo da su shigowa babbar kotun tarayyar Najeriya ba tare da ci gaba da shari'arsa ba. Allah ya wakilin yamman Kano Tijjani Sanusi rasuwa. Haka nan Allah ya wakilin sarkin Gombe Maina Umaru rasuwa. nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin Kagoro a jihar Kaduna Malam Dr. Ɗanladi Gwamna Awan da kuma mai martaba sarkin jama'a a jihar ta Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu ga mai martaba sarkin Kagoro. Ne ne sarkin Kagoro nake wannan jawabi yanzu arewa muna nan sai fada da mu muke wannan abin da zai taimake mu ba tun ga mun yadda mu hada kai addini na kowa ne Allah in yana so mu zama kirista, da dukkan duniya ma ya mai da ita Krista in yana so mu zama musulmi da Allah ya zama da kasan nan duniya ma gaba dayanta amma bai haka ba mu kaunaci juna mu abin da mun ga ya mana kyau amma ba wai wanda zai sa mu nufa laifi ba yadda ya kamata kenan mu zauna tare da junanmu a dauki addini domin wannan ba addini na bane ba na son shi to ba shi da kyau ya kamata kowa ya yi addinin shi yadda takardun addinin sa suka ce masa kuma duka takardun addini sun nuna cewa a kaunaci juna ya kamata kowa a bar shi ya bi addinin da yake so domin shi ne babban abu a kudanci suna da addini amma ka je ka kar da su tatar gida guda mutum yana da mata uku kila biyu kirista ne daya musulmi ko kuma biyu musulma ce kuma daya kirista ne ya'yan kuma ta riga wasu suna kirta wasu suna musulunci amma suna nan zama lafiya a gidansu ba abin da ya dame su amma mu nan arewa a'a in kuma wannan saboda rashin ilimi ne da muke da shi to ya kamata mu sa ya'ya mu a makarantu i makarantar addini yana nan ka koyi koran ka koyi christianity amma makarantar da za ta sa ka san abin da sauran duniya take ciki abu ne wanda za ka yi wanda zai hada da farko da Allah ya yi duniya an ce yare guda ne aka yi ta sai da ya mutane suka fara amfani da shi suna na Allah Allah kuma ya ta canja yare ya ba su yare daban-daban don kada su hada kai su abin da yake ba daidai ba amma wannan bai hana mu ba muna da yaren mu barkate muna da adinan mu barkate ko a ban shi ya ji nashi mun dai ba a kakkare doka ba ba kakkare dokan gwamnati ba in an ce rage dokan gwamnati wannan kuma laifi ne kuma yadda za ka kiɗa dokan Allah ne kana nan kana bin shi ya ce kada yi sata ka je kai sata ga Allah zai ji dadin ka ba amma mutum ya ce zai kashe wani saboda ba addininsa ba kuma in ya kashe wanda yake ba addininsa ba zai je sama ga wannan bayan alibin kanshi so abubuwan nan su ne kawai da samu zauna lafiya arewa mu dukan mu daya ne jini daya ne Allah ya mutum bayani sai da hanyoyi daban-daban a fuska da mu gane junan mu ko kuma wani ya zama kato ne wani kuma da jere ne wani dogo ne wani kuma abin da jiki wani ba shi da jiki wannan kuma Allah ne ya yi wannan arewa ta gane cewa da ta an zauna lafiya yanzu da ya sa ana ba zaman lafiya yanzu shine wannan kwaɗin abubuwan duniya mu zauna lafiya haka nan ubangiji ya taimake mu shi ma mai martaba sarkin jama'a ya ce a'udhu billahi da ni rajim bismillahir rahmanir rahim to ina ɗaukan wannan daman ce na yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira a gare su mu ƙara haɗa kanmu kamar yadda aka san arewa a da can to abubuwan yanzu sun so mu taɓarɓarewa to amma cikin ikon Allah a 'yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe yanzu kamar kamfanoni railway da masana'antu duk a arewan su gurguje to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga mu da mu ji tsoron Allah a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya yi ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo idan muka ji muka haɗa hankulan mu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da haskan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai to duk ci gaban da aka sama wannan kasa tamu yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa ina kira ga malaman mu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an jama'anmu akan muhimmancin son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na kira ga babban muriya da manyan arewa namu musamman janar yakubu kawan general abdulsalam abubakar general ibrahim badamasu babangira da alhaji shehu usman aliyu shagari da kuma manyan sarakunan arewa da shi su gaba general muhammadu buhari da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin ma'arewa mu fatan alheri da addu'a allah ya kara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da wamanmi. Wassalamu alaikum. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da lumana.